بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعزل فرجهم والأن أعداءهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته har yanzu a cikin karatun wannan littafi na muntakhabul ahkam zababbun hukunce-hukunce ba mu gushe ba muna bayani akan hukunce-hukuncen tsarki da najasa musamman matsaloli ko inda muka kawo batu akan tsarkake abu da istihala ta hanyar istihala bayan mun yi bayani akan yadda ake tsarkake abu da ruwa da yadda ake tsarkake abu da ƙasa da yadda ake tsarkake abu da rana muka zo kan abin da yake tsarkake abu ta yadda ake tsarkake abu ta hanyar istihala kuma mun yi bayani wato shi istihala shine wato wani jiki wani abu ya juya ya rikide ya canza ya koma wani abu daban da surarsa da nau'insa gabaki ɗaya su canza hakikarsa ta canza ta koma wani abu misali kamar katako da yana jastu a ƙona shi in aka ƙona shi zai zama toka to wannan tokar da ya zama shine yayi istihala mun bayyana cewa istihala tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsarkake abu idan katako aka ƙona shi ya zamanto cewa ya rikide ya koma toka to ya tsarkaku wannan toka za ta zama mai tsarki ce haka muka ba da misalin ruwa da yana jastu in aka tafasa shi wannan tururin da yake yake tashi to shi ma zai zama to mai tsarki ne shine istihala malai yake cewa almas'alatu sabi'atu wal khamsun mas'ala ta wato ainihin hamsin da ah, bakwai لا يكفي في تحقق الاستحالة مجرد مجرد فصل المواد عن بعضها بعملية التصفية من قبيل فصل الجراثيم والمواد المعدنية عن مياه الصرف الصحي المتنجسة بل لا بد من اتصالهما بالماء الكثير كما تقدم مالك تيوا لا يكفي بايا isa ya wadata fi tahaqquqil istihala yayin da ake ce so a zama iya zama istihala ta faru a biya juya ya zama wani abu kamar yadda muka bada misali mujarradi faslil mawadi an ba'daha wato ya to kawai cewa wannan jikin ko wannan abin da ake so a tsarkake shi ta hanyar istihala ya zama faslil mawad wato gundarin abubuwan da ya haɗu da shi wato sinadaransa ya zama to cewa an raba su da juna misali in kamar katako ne ko kujera ce ta najastu ya zama an ɓaɓɓalla ta misali ko kuma ya zama abu ne wanda yake mai haɗa da sinadarai a ce an raba shi sinadaran da sinadaran nan nashi shikenan ya tsarkaku bi amaliyat tasfiya yake cewa misali ma ta tasfiya a tace shi min qabili faslil jarafim yake cewa misali ya zamanto cewa abin da ya najastu akwai kwayoyin wato ainihin cuta a cikinsa wato wannan ƙwayoyin a ce an cire su yanzu wal mawaddil ma'adiniya ko ma'adaniya ko ya zamanto cewa wato ainihin sinadarai na ma'adani wato wannan abin ya haɗu ne daga wasu sinadarai da wasu sales da abin da ya kama da haka ya zamanto cewa za a cire waɗannan abubuwan daga cikinsa Shi kenan tsarkake shi an miya sarfi misali yake cewa min qabili misali faslil jarafim a cire wannan wato kwayoyin cuta da suke cikin da datti da kuma mawad ma'adiniya wato abubuwan wato sinadarai na ma'adanai da suka shiga an miya sarfi sihi almutanajjisa wato da suke a cikin wato ruwa wanda yake a sarfi sihi shine kamar a ce ruwan da ake zubarwa da a gida misali in an yi amfani da shi ruwan datti ko najasa da ake zubo shi misali kan ya tafi kwata a wannan ruwan da kwata to wannan ya najastu in ana so a tsarkake shi ta hanyar wato ainihin istihala malai ke cewa baya wadatuwa kai ka ci zaka cire wannan ainihin kwayoyin da suke ciki da kuma ainihin mawad wato sinadarai da suke cikinsa ka raba shi ka ce kenan ka tsarkake shi daga najastuwar da yi bal yake cewa bari dai labudda min ittisali ma bil ma'il Kafir in kana so wannan ruwan na najasa da ka wanke a gidanka ka zaka koro shi kwata ko waje kana in za a tsarkake shi wannan ruwan na najasa dole zamanto cewa wato ainihin ya haɗu da ruwa wanda yake mai yawa alma'ul kafir kama ta kaddama kamar yadda ya gabata mun yi bayanin me ake nufi da alma'ul kafir to in ana so a tsarkake wannan ruwan misali ruwan wankin najasa ne to wannan ruwan wankin ba za a ce bari a tace shi a raba shi da dattin da abubuwan da suka shiga shikenan ya tsarkaku a'a wannan ba zai wadatar ba dole ya zamanto an wanke shi da ruwa mai yawa ko an haɗa shi da ruwa mai yawa sai ya tsarkaku sai ma da yake cewa a tadhiru bil intiqal yanzu kuma ya ya gama magana da tsarkake abu da istihala juya wani abu zuwa ga wani abu hamsin الثامنة والخمسون مسألة ta تقص إذا انتقل damul الإنسان idan jinin mutum intakala ya fita ilal ya ciru zuwa ilal da masalan zuwa ga sauro misali bi haithu sara juz'an minha ta yadda ya zamanto jinin nan ya zama juz'i wato wani bangare ne na jikin sauran na jinin sauran ko na jikin sauran fa innahu to a wannan lokacin lallai ya haru bi zalik ko ya haru bi zalik yana tsarkakuwa da haka wato abin da yake so a ce a wannan mas'ala intiqali me ake nufi da intikali. misali sauro ya zo ya ciji mutum idan sauro ya zo ya ciji mutum ya zuƙi jininsa sai je sanya wa ainihin sauran da ya zuƙi jinin mutum sai jinin na ya ya zama jinin sauran to wannan jinin da za a kashe wani sa'i mutum yana kashe sauro a jikinsa to wannan jinin ba zai zama tona jasa ba ne saboda intikali ya faru ko da kuwa wannan jinin asalinsa jinin mutum ne jinin mutum kuma najasa ne to amma bayan sauran ya zuke shi daga jikin mutum ya shiga jikin sauran ya zama juzu'i na sauran to wannan lokacin intikali ya faru wannan jinin ba za mu ce najasa bane saboda me saboda intikali at-tahiru bil islam sai kuma tsarkake abu da musulunci mun faɗa musulunci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsarkake wato abu in ya najastu ko ah, mutum sai ke cewa almas'alatu tasi'atu wal khamsun mas'ala ta da tara. Alkafir, shi kafiri ma adal kitabi wannan kafirin wanda ba kitabi ba ba majuse ne duk kafirin da ba ahlul kitabu ba to najasa ne kamar yadda muka sani to najisun najasa ne malam yanṭuq shahadatai ne, matuƙar bai furta ainihin shahada guda biyu ba kalmomin shahada ta ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah waɗannan su ne kalmomin shahada makullin shiga musulunci to duk kafirin da ba alal kitaba ba in bai furta wannan kalmomin guda biyu ya musulunta ya miƙa wuya ba to najasa ne wannan najasa ne da zai taɓa ruɓa mai danshi wato ya taɓa misali ruwa ka taɓa shi najasa ne wannan zaka najastu da shi to fa'iza na ɗaƙa bihima sara musliman wa ɗahura tamamu badanihi yake cewa to da zai naɗaƙa bihima da zai furta waɗannan kalmomin shahada guda biyu ya musulunta sara musliman ya zama to musulmi ne shi ma za mu yi mai hukunci da musulunci wa ɗahura tamamu badanihi sannan kuma ga baki ɗaya jikinsa zai tsarkaku yanzu ko ka taɓa shi ba zai zama to cewa wato ainihin ya najistu ba shahadatani to shahadojin nan guda biyu huma sune ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wannan da su ake shiga musulunci to kafirin da yake mai najasa kamar ba majuse in ya taba in ya furta waɗannan kalmomi to shikenan ya musulunta zai zama ya tsarkaku to shine tsarki da musulunci haka musulunci yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya suke tsarkake mai najasa kamar wanda ba ahli kitabu ba at-tadhiru bit-tab'iyya mun faɗa mun ce akwai abin da ake cewa a tabiyya shi ma yana daga cikin abin da suke tsarkake mutum in ya najastu menene at-tabi'iyya shine yake cewa al-mas'alatu sittun mas'ala ta sittin. idza aslama al-kafiru idan kafiri ya musulunta ghayra al-kitabi wanda ba kitabi ba misali ba alil kitabu ba in ya musulunta kamar ba majuse tabi'ahu auladuhu to 'ya'yansa duk za su bi a tsarkakuwa ala tafsilin fi mahalli yake cewa wannan matsala tana bayanin rarrabewa a mahallinta tana da faɗi to amma dai a dunkule mala yake cewa idan kafiri wanda ba alil kitabu ba ya musulunta to musulunta nan tasa ƴaƴansa ga baki ɗaya za su ɗauki hukuncinsa su ma za su tsarkaku da jasa ne babansu ya tsarkaku ya zama musulmi ya tsarkaku to su ma ƴaƴansa ga baki ɗaya za su zamanto sun tsarkaku tare da shi shi ake cewa at-tabi'iyya fi zalika a cikin hakan zai za su tsarkaku wa hukum wa hukima bi taharatihim aidan su ma za a yi hukunci da tsarkakuwar su al al wahidatu was 60 mas'ala ta 61 mala yake cewa idza hussilal al mayyitu idan aka wanke mamaci a athalithu da wannan wanka da ake na uku mun san cewa mamaki ana masa wanka guda uku da ruwa wanda yake a ruwan wato mausidir da kuma ma'ul kafur da kuma ma'ul qurra ko ma'al ma'ul khalis to in aka yi wannan wankoki guda uku mamaci kamar yadda za mu zo babu wankan mamaci mai bayanin yadda ake wanke mamaci to lokacin da aka mamaci wanka na uku ɗahura ya tsarkaku wa tabi'ahu fi zalika a cikin wannan tsarkakuwar da mamacin yayi al'alatul tabi'ahu fi zalika alatul ghusl duk a kayan amfanin da aka yi amfani da su wajen yi masa wanka sun tsarkaku ko da sun najarci lokacin da ake masa wanka kama ainihin kofin da ake ɗiba ruwa da robar da aka zuba ruwa da sauran abubuwan da aka yi amfani da su aka ɗora shi ko a kai ko zan da aka rufa masa dukkan su za su tsarkaku su ma kulle ha baki ɗayan wa thiyabul mughassil da tufafin wanda yake masa wanka wanda yake wa mamaci wanka a lokacin da yake wankan farko ko na biyu ka tufafinsa duk zasu su najastu kamar yadda jikin mamacin yake najasa ne to amma yana masa wanka na uku da alma'ul khalis wannan tsaftace ruwan da shi ba a haɗa shi da kafur da kuma sidir ba to a wannan lokacin shi ya shi ma jikinsa ya kayansa sun tsarkaku wa badunhu da kuma jikinsa aidan kuma dai wato daga sanda mai yi wa mamaci wanka ya kammala wanka to shi ma gabaki ɗaya zai tsarkaku da ta hanyar tabi'iyya shine abin da muke magana wato tabi'iya zai tsarkaku ta hanyar tabi'iya jikinsa da tufafinsa da kayan da ya amfani wajen yi wa mamacin wanka duk za su tsarkaku bayan wankan amma lokacin da yake wanka na farko na biyu a'a at-tahiru bil ghaiba shi kuma tsarkakewa ta hanyar gaiba mun faɗa a cikin abubuwan da suke tsarkake abu guda goma akwai abin da ake ce masa alghaiba shine kamar fakuwa ko rabuwa misali lokacin da kuke tare da mutum kasancewa a misali kayansa sun najastu ko wani abin amfanin sa na jastu amma daga lokacin da ya zamanto cewa a ka rabu da shi bayan wani lokaci to in kuka haɗu da shi za ka yi wannan tufafin nasa ko waɗannan abubuwan hukunci da ainihin cewa sun ku. mala yake cewa almas'alatu thaniyatu wa sittun mas'ala ta 62 algaibatu wato fakuwa muqahhiratun li badanil insan tana tsarkake jikin mutum wa thiyabihi da tufafinsa wa furshihi da shimfidinsa wa ghairu zalika min tawabi'ihi da ma a wani haka na daga cikin abubuwan da suke bibiyar sa tawabi kayan amfanin sa kenan illa ma al-ilmi bi baqa'in najasa sai dai cewa in ka san cewa akwai har yanzu wannan najasa tana nan bata rabu da shi ba amma da in na kawo mutum ziyara ɗakin sa naga akwai najasa a shimfiɗar sa ko akwai najasa a tufafinsa ko wani abin amfaninsa bayan wani lokaci na sake dawa zan mai hukunci da tsarki ne wannan abin sai dai ina jasa ga najasar nan saboda me saboda al-ghaiba walakin yushtaratu fi mutahhiriyati ghaiba yake cewa amma sharaɗi ne kafin kaiwa abu hukunci kayan amfanin nan nasa da kasan sun najasta ɗazu koran nan ko ma yaushe ne dole kafin wannan an yi ta'amala ma'a shay'il murad tadhiri al-murad tadhiri بها أن يتعامل مع الشيء المراد تطهيره بها معاملة الطاهر wannan abin da za a yi da ake so a tsarkake dole a yi mai mu'amala mu'amala ta abu mai tsarki in ka zo dole ya zama to ka yi ce. an yi masa an yi mu'amala da shi mu'amala ta abu mai tsarki kafin kai masa hukuncin tsarkin nan kama yi shtaradu fiha kamar yadda aka sharɗanta an ya kuna shakhsu mutumin nan ya kasance almuradu الشخص muradu تطهيره wannan mutumin da ya zamanto cewa ana so a tsarkake shi biha ta hanyar wato alghaiba wa ma yartabidu bihi da abin da ya shafe shi wato kayan amfanin nan nashi aliman bin najasa wato ya zamanto cewa ya san najasa wato ya san najasa wa arifan bi ahkami Ɗahara ya san kuma hukunce hukuncen tsarki wa najasati aidan da kuma hukunce hukuncen najasa wato wanda muka ce wato ana masa hukunci da tsarki ta hanyar raiwa mutumin nan da ka je ɗakin nan nasa misali har muka ce in ya zama ka tafi da ka baya ka dawo za ka yi mai hukunci da tsarki aka ce dole ya zamanto cewa wannan mutumin ya san hukunce hukuncen najasa ya san jini najasa ne fitsari najasa ne kaza najasa ne kuma ya san yadda ake tsarkake su to duk sanda ka sake dawowa za ka yi wannan abubuwan nasa hukunci da tsarki ko da ka san cewa najasa ne sai da in ka ga najasa ga ta kiri-kiri ba tsarkake ba A tayiru bi zawali ainin najasa sai abu na ƙarshe a wannan babi shine mala yake cewa tsarkake abu da gushewar ainihin najasa mala yake cewa al-mas'alatu wa sittun mas'ala ta sittin da ainihin uku hunaka akwai mawa mauridani wasu wurare guda biyu yakfi fi tahaqquqi cihima. ya wadata a cikin tabbatuwar tsarkakuwarsu kai musu hukunci da sun tsarkaku zawalu ainin najasati anhuma gushewa ainihin najasa a cikinsu wala yahtajani ila sabbil ma'i alaihima ba sa buƙatar ka zuba a ainihin ruwa a kansu wato akwai wasu gurare guda biyu da mun ce a ruwa yana cikin abubuwan da ake tsarkake wato ainihin abu to malam yake cewa anan kuma malam yake so ya faɗa mana cewa ai akwai wasu wurare guda biyu wasu halaye guda biyu ko wasu abubuwa guda biyu su ba sa buƙatar ruwa yayin tsarkake su ba buƙatar sai ka zuba musu ruwa to shine zai faɗe su yake cewa awwalan na farko badun hayawan jikin dabba misali kaza agwagwa rago kama lautana walat da jajatun da'aman najisan misali yake cewa kamar da kaza za ta ci wani abu wanda yake najasa ne ta tsatsage shi wa allaka ala min qariha shay'un minhu sai zamanto wannan dan bakin nata take caccako abu najasa najasa ta makale a jiki fa mujarrad zawa fa mujarrad zawalihi anhu yakfi fi daharatihi to wannan najasa yanzu mu ce bakin kazan na ya najastu to amma yana buƙatar ruwa kafin a wanke shi ba buƙata idan ta je ta ƙara caccaka wani abu wannan ainihin najasar ya kau ya goge ko wani abin da kansa ya kauce ainihin najasar nan to ta ku ba buƙata ita kara a ce sai an zuba ruwa a bakin nan nata misali faniyan abu na biyu da baya buƙatar ruwa yayin tsarkake shi badanul eh, batinul badan wato cikin jiki jiki yana da zahiri kamar fata fuska akwai kuma baɗinin jiki kamar baki hanci kunne to waɗannan abubuwan ka ba ɗinil fami kamar ba, cikin baki ba ya ƙata in yana jistu ka sa ruwa wal anf da kuma ainihin hanci cikin hanci wal uzun da kuma cikin kunne su ne baɗin misali zalika misalin haka lau kharaja damu minan litha da jini zai fito daga da da shi awul asnan ko kuma haƙwara fa inna baɗin alfami lallai a wannan hali cikin baki ya hurbi zawali ainin najasati minhu zai tsarkaku da mujarradin ainihin najasa ya gushe wato in jinin da yake fitowa tsakanin da shi da baki najasa ne ba halatta mutum ya sha to amma ba bukata kuma sai an sa ruwa zaka iya istihlakin sa ba ka sa yawo ka sa ya bace shikenan ya tsarkaku bakinka ya tsarkaku wala yahtaju wala yahtaju ila sabbil ma'i ba bukata sai ka zuba ruwa in bakin ne yana jastu da jini ko ah, haƙora ko da da shi wa hukumar rassati fi sinni aw sinni hukumar asinani hukumul asnani nafsiha cewa hukuncin wato ciko da ake na a sa a yi ciko ko abin da ya kama da haka fi sinni a haƙori awul ah, sinnil mazuru ko kuma wato haƙori da ake yin da shan haƙori ko misali haƙorin maka misali da muke cewa ana sa shi menene hukuncinsa shi hukumul asnani nafsiha hukumul asnanu a hukumul asnani nafsuha hukunci daidai yake da hukuncin wato su kan kanshi haƙori wato hukuncin ainihin haƙorin maka da mutum ya sa hukuncin haƙori ne haƙorin maka yana su yana su ya ce haƙorin maka ko haƙorin da aka yi da shi ko ciko daidai yake da haƙori in ya taɓa shi da sauransu duk wannan hukunce hukuncen ɗaya ne fi ma idza uddat juz'an minha to amma da sharadi ya zama to wannan haƙorin ya zama ya haɗe ya zama juz'i ne na baki yanki ne na baki kowa ya kalla san wannan wato ainihin yanki ne na baki bi an kanat thabita menene juz'in mina yake cewa ta yadda in ya zama to ta zama thabita wannan haƙorin ya zama tabbatacce ba irin wanda za a cire bane a'a an sa shi dindindin to shi ma zai zama shine matsayin haƙorin yanzu walaysat mutaharrika ba wai mai rawa ana iya zarewa in ya zama ana iya zarewa a cire wannan ba hukuncin haƙori za a masa ba amma haƙorin da aka riga aka dasa shi ko cikon da aka riga aka yi da ƙarfe ko wani wane ne da abin da ya kama da haka to wannan hukuncin haƙori ne in dai sabiti ne tabbatacce ne na dindindin to waɗannan abubuwan biyu malai ce ba sa buƙatar su ruwa yayin tsarkake su baɗinin jiki kamar kunne da hanci da baki da cikin baki ba sa buƙatar zuba ruwa ya tsarkake su haka ainihin jikin dabba baya buƙatar tsarkake shi in dabba ta rica najasta jikinta ba ka buƙatar sai ka wanke ta da kamar mota da ruwa a'a yayin da kawai ainihin najasa gundarin najasa ya kaushi kenan almas'alatu rabi'atu wa sittun mala yake cewa mas'ala ta 64 مع قلة الوسائل إلى الثلاثة إلى الثلاث يحكم بالنجاسة على الأهوأ في المتنجس الثالث a baya mun yi batu cewa akwai wasu abin da muke ci al-mutanajjisul awwal al-mutanajjisul thani al-mutanajjisul thalith mun faɗa cewa akwai sanda abu yake na jastuwa idan yana jastu sai wani abu ya zo ya taba shi yana jastu sai wani ya ƙara jasta ya kara taba shi yana jastu waɗannan buda uku muka ce duk sun najasa ne to amma al-mutanajjisul rabi in wani na wudi ya zo ya taba shi wannan na wudin ba najasa bane ba to hala yake cewa ma qillatul wasa'il in aka samu karancin wasuɗa mai tabawar ila thalasi zuwa guda uku kan bin najasati alal ahwadin fil mutanajjis thalis za a yi na ɗaya da na biyu da na uku ga baki ɗaya hukuncin najasa da mai wanda ya taba da na biyu da na uku duk wanda suka taba a zuwa na uku dukansu su ainihin najasa ne wa amal wasuɗatu rabi'a amma wasuɗa ta hudu misali zan ah, tsimma na farko da ya taɓa najasa da na biyun da na uku din najasa ne amma na hudu fama ba'adu da duk abin da zai zo da almutanajis alhamis a salis asabi sabi har zuwa guda ɗari dukansu su ba najasa ne? guda ukun farko su ake yi wa wato ainihin hukunci da najasa su ne wasa'id na farko alfal aqrabul hukm fiya bi ɗahara yake cewa abin da fi kusa shine hukunci da tsarkinsu wato daga na huda abin da ya karshe da haka in najasa ta taba najisul awwal wanda ya taba najasa ainihin najasa da wanda ya gogi na biyu da wange da na uku dukansu najasa ne amma na hudu mala yake cewa na abin da ya fi kusa hukuncin su ba najasa ba ne ba sannan ya ce المسألة الخامسة والستون مسألة ستين دبير تقيع الطفل كتقيع الكبير محكوم بالطهارة واتو أينهم amai taqayyu ɗifil wato amai ko tumbudi da yaro yake yi ka taqayyu kabir kamar amai ne na babban mutum mahkumin bi dahara menene hukuncin sa hukunci abin yi wa hukunci da tsarki ne wato amai ba najasa bane sababin aman babban mutum ne ko aman ainihin yaro ne ko aman tumbudi duk sauransu ba najasa bane ba sadi sadisatu wa 60 mala yake cewa mas'ala ta 66 mutanajjisu bi bawlil ar arradhi duk abin da ya najastu da ainihin fitsari na yaro da ake shayarwa yakfi fi yi ba da zawali ainihin najasati minhu sabbul ma'i alaihi maratan wahida ya wadata idan fitsari abu ya taɓa fitsarin yaro wanda ake shayarwa difulin razi ya zamanto cewa an zuba ruwa wato ainihin in ana so a tsarkake wannan abin in aka kawar da ainihin najasa to in aka zuba ruwa aka wanke su ɗaya ma ya wadata shi kenan wanda ya fi yaro ne da ake shayarwa wannan mas'ala tana da faɗi ita ma mala yake cewa al-mas'alatu sabi'atu wasittun mas'ala ta 67 al-aslu a asali wannan a asali a cikin abubuwa komai a sa huwa tahara shine tsarki duk wani abu da ka sani asalin hukuncinsa shine tsarki fa kullu mauridin to duk wani mauridi wato wani abigire ya shukku fi annahu ɗahir da mutum yake sharka cewa wannan abin tsarki ne ko ba mai tsarki bane wani sa'in mutum yakan yin najasa cewa ɗahirun au najis cewa mai tsarki ne ko najasa ne yuhkamu bi yi za a yi mahukunci da tsarki wato ainihi al-aslu fil ashiya'i dahara at wato asali a cikin komai duk wani abu asali a cikinsa shine mai tsarki ne to yayin da kai shakka wani abin ya tsarka mai tsarki ne ko najasa wani abu ya taɓa ka kake shakka wani abin najasa ne ko mai tsarki ne taɓa ne sai kai mai hukunci da tsarki shine asalatu tahara zaka hukunci da asali na tsarkin abubuwa al mas'alatu thaminatu was sittun mas'ala ta 68 mala yake cewa alwaswasi wato mutumin nan da yake da yawan waswasi na nafsu wato yana fama da waswasi a hausa ma waswasi muke cewa mutum mai waswasi ta shakka ta tantama shakka akan abubuwa yabni ala taharati fi kulli mawridin kofi fihi to shi ma zai yi ringa hukuncinsa shine zai amfani da mas'ala ta 67 wato mai waswasi akan abubuwa cewa sun wannan abin mai tsarki ne ko jasa, komai yana yin waswasi a cikin sa to lokacin da ya waswasi shine zai hukunci da tsarkin abu shi ma wala ya atani bi shakkihi kar ya damu da shakkarsa mutum mai yawan shakka ko waswasi baya ba a shari'a bata ba shi dama ma ya damu da wannan shakkar da yake ba balla ya juzu la wul itinau bi shakki ba ma ya halatta haramun ne akan mutum mai waswasi ya yi dogaro da shakkarsa ya dinga kula da shakkarsa shari'a ta sahale masa da abin da ya shakka a kansa ya masa hukunci da tsarki baya halatta ma ya yi waiwaye a kai baya halatta ya yi waiwaye a kan wannan abun nashi na yawan shakka da yake da kokonto da ainihin tantama a cikin abubuwa shari'a bata ba shi dama ba ya yi wannan kamar yadda zai zo a babin sallah ma akwai wanda ake ce masa kafiru shak mai yawan shakka shi ma hukuncinsa shine wato ainihin baya wato la ya atani bi shakki kai ya kula da shakkarsa za mu zo mu san wane ne kafiru shak yaushe za a fara siffanta da mutum da kafiru shak da wannan ne malam waɗannan matsaloli guda 68 malam ya kawo ƙarshen bayani akan hukunce-hukuncen tsarki da najasa insha Allah a zama na gaba za mu shiga bayani akan ahkamu takhalli wato ainihin hukunce-hukuncen shiga bayan gida wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin zahirin